shekara ta 2017 muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafi na biyu bayan littafin Allah subhanahu wata'ala yau za mu tashi babul idza ja'a sahibul luqda da sana bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babun idza ja'a sahibul luqtati ba'da sanatin babi idan ma tsintuwa ya zo bayan shekara raddaha alai to shi mai tsintuwan zai mayar da wannan kaya zuwa gare shi li'annaha wadi'atun inda domin ita ajiya ce a wajensa ku ban wannan wannan kayan da ya tsinta ajiya ce a wajensa idan asalin mai kayan ya zo zai miƙa mai kayansa bi ma'ana idan mai kayan ya zo bayan shekara guda a ya riga ya yi cigiya bai game shi ba saboda haka sai ya yi amfani da abin to bayan shekara guda sai asalin mai wannan kaya sai ya dawo to yanzu ya za a yi to shine bukhari ke cewa radda ha alai ya mayar mishi da kayan li'annaha a inda domin dama ai ajiya ne a wajensa an gane ku نعم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر نعم أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن يزيد مولى مولى المنبيذ عن أه. زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن كربودة زيد بن خالد الجهني الله ya ما masa أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة للي ونمتل ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam game da tsintuwa qala arrifha hasana sai annabi ya ce arrifha hasana kai ta shekara guda thumma arifu ka'aha sa'annan sai ka san ta wa ifasaha da kuma jakanta thumma stanfik biha sannan sai ka yi amfani da ita kullu ra'ayi idan mutum ya yi cigiya shekara guda ya zama to bai samu mai shi ba to a nan wajen ya samu yayi amfani da abun kun gane to idan yayi amfani da abun a matsayin ya zama nashi ko kuma a matsayin ajiya ne ku fahimci wani ayi tambayan da ake a nan wajen idan ka tsinci abu da ka tsinci wannan abun sai kai giya shekara guda bayan ka giya shekara guda baka samu mai shi ba an ce ka samu ka yi amfani da wannan abun to yanzu a matsayin abin naka ne ko kuma a matsayin ajiya aka baka kaga a matsayin idan ka ce a matsayin abin ya riga ya zama nashi to kenan da mai shi zai dawo nan gaba yaya za a mai mai da mai shi zai dawo nan gaba sai a gaya mai cewa an yi cigiya shekara guda baka zo ba na riga na yi amfani da wannan abin ya zama nawa Ku fahimci wannan ko to shine anan annabi ke ce masa ka cigiya shekara guda sa'annan ka san igiyanta da kuma jakanta idan ka riga ka san igiyar da jakanta sa'annan sai ka yi amfani da wannan abun fa in ja'a rabbuha fa ilai idan mai ita ya dawo bayan shekara guda ya zo ya ce nashi ne to ka ba shi kayan shi to anan matsayin mai yake eh a matsayin nashi ko ajiya a matsayin ajiya to idan mun ce ajiya ne dama ya halatta a baka ajiya abu kai amfani da shi eh? idan na baka ajiyar mota ko na baka ajiyar kuɗi shin za ka iya amfani da shi ta eh? to babu sharadi a nan wajen ya tsinci kuɗin mutane ne da ya ci giya sai ya zama to ba a samu mai shi ba to shi ne ka ce in yi ciki a shekara ɗaya bai samu mai shi ba zai iya kashe kuɗin a gani amma kuma daga baya idan mai shi ya zo zai ba shi kayan shi kaga wannan ya zama kamar ajiya ko to shi ne muke tambaya dama idan an baka ajiyar kuɗi ko an baka ajiyar mota za ka iya amfani da shi to amma shi abin da ya shafi irin wannan ajiya na kyauta shari'a ta ba shi dama ya amfani da shi ko an na ainihin tsintuwa kai shari'a ta ba shi dama ya amfani da shi idan mai kayan ya zo ya ba shi kayan shi an gane wannan ko to amma idan wato da ya tsinci wannan abun ya yi cigiya shekara guda to sai kuma daga baya sai abin ya zo ya bace ba in ya bace zai biya me yasa ba zai biya ba abin da yasa ba zai biya ba ajiya ne kuma shi wanda aka ba ajiya a wajen malaman fiqh da sun ce amintacce ne ko saboda haka shi wanda ya tsintuwa wannan idan ya yi tsintuwa bayan ya gama cigiya sai ainihin wannan abin tsintuwa ya bace ba zai biya ba an fahimta ko na'am قالوا يا رسول الله فضالة الغنم suka ce ya rasulullah to bataccen tumaki ba qala khudha fa innaha hiya laka aw li akhika aw li dhib sai annabi ce wato tinki yayin ta bace wato kamata domin ita innama hiya lak in ma ta zama taka aw li akhik ko ta zama ta dan uwanka aw li dhib ko na shi. wanne ka zaba idan ka barta a daji in ma ya zama to shi ya ci banza ko kuma wani dan uwanka musulmi yana cikin yawo a cikin daji ya ga akuya wato ya san wannan akuya dama kaman ba na kowa bane kawai zai kama sai ya yanka ya gasa ya cinye abin shi ko kuma kai ka amfana da ita wanne ne ya fi cancanta kai ka amfana da ita to shine annabi ya ce maka ka kama ta domin ita sun ya ko rago misali a daji na dan uwanka ne ko kuma naka ne ko na kyarkeci na'am qalu ya rasulullah fa dallatul ibn kace ya rasulullah to ba ta shara kuma ba yaya za a yi da shi fa ghadiba rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hatta marrat wajnata sai manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam sai yayi fushi har ya zamanto wato kundu kukin sa yayi jajawur saboda fushi an gane ko kenan me yasa zai wannan tambayar? ai abin da ya shafi raƙumi ya buƙatar tambaya saboda ne aw ihmarra wajhu ko kuma fuskan annabi ya jajawul saboda fushi sallallahu alaihi wa sallam thumma qala ma laka wa laha sannan sai annabi ya ce me ya hada ka da ita raƙumi me ya hada ka da raƙumi ma haidha'uha wa tare da ita akwai kofatanta akwai ainihin salkanta hatta yalqaha rabbuha har sai mai ita ya gamu da ita bi ma'ana tare da ita tana da ainihin salka inda tana iya aje ruwa lokaci mai tsawo sannan kuma tana da ainihin kofato wanda yake kamar takalmi wanda za ta yi yawo a cikin daji duk inda take so abin da yake nufi wato raƙumi ba shi da matsala a daji raƙumi zai iya kare kansa daga ainihin ƙananan dabbobi an gane ko kuma yana da wuya irin su zaki irin su damusa irin su kura su kai marakumi hari suna jin tsoron kai mata hari saka rakumi na iya rayuwa a cikin daji ba tare da an tsangwame shi ba amma abin da ya shafi rago ko tunkiya ba shin tana iya rayuwa cikin daji cikin kwanciyar hankali kaga kai tsaye kura na ganin rago cikin kafin ka ankara zai afka masa Hakanan nan na ganin shi zai mai zai afka ta saboda haka shi rago ba ko tunkiya ba shi da kariya sosai a cikin daji shi yasa mutum na ganin rago ko ya ga tinkiya to a cikin ƙungurmin daji ya yi sauri ya kama ya yanka ya cinye an gano wannan ko to a cikin wannan hali da mutum zai yanka yana cikin yankawa sai mai ita ya zo ba yaya za a yi dan annabi ya ce hiya laka ta zama taka aure a ka ko wanda dan uwanka musulmi aure zai ko na kyarke shi eh? to yana cikin yankawa sai ga mai ita ya zo ziya za a yi sai bi ka masa mutum ba zai ce annabi ya riga ya mallaka min ba dan annabi ya ce hiya laka ya zama naka ko ya zama na dan uwanka dan uwanka birni ko na karfe shi to tun da mutum ya riske shi a cikin daji wato za ka kayanka kenan zai ga mai ita da ya kamata a miƙa mai kayan gabo yauwa amma da ka riga ka cinye ba in ka cinye ba maganin ya ce wai ka dawo mai da ita Allahu a'lam an gane ku na'am babun hal ya khudhu al-luqtata wa la yadawaha tadhi shin mutum zai ɗauki abin tsintuwa ba zai bata ka tozarta ba idan mutum ya ga dukiya na na tsintuwa shin zai ɗauka ya je ci giya kada ya bata ka tozarta ko kuma ko kuma zai iya wucewa kawai saboda abin wahalar ci giya ya ce gaskiya ni ba na son wahalar yi ci giya kawai barin bata kawai wuce wanne ya fi sauki hatta la ya man la yastahiq saboda wanda bai cancanta ba kada ya dauke ta kuma yadda tambayar da bukari ke a nan wajen idan mutum ya ga abin tsintuwa shin zai dauki wannan abin tsintuwan kada ya bar wannan abin tsintuwan ya tozarta har ya zamanto irin mutanen banzan nan kawai wanda ba na kirki ba a kasa dauke ta ko kuma zai iya bari ya wuce abin shi na'am حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال كنت مع سليمان بن ربيعة وزيد بن سوهان في غزات wato an karɓo daga salama bin kuhayl yake cewa na ji suwaid bin gafla wato ya ce kuntu ma salman bin rabi'a na kasance tare da salman dan rabi'a da kuma zaid bin suhan fi gazatin a cikin wani yaki fawajattu sauta sai daga wani bulala faqala li alki sai suka ce mu faqala li sai su bi suka ce mun ka wurgar da shi qultu la sai na ce gaskiya ba zan wurgar da shi ba walakin in wajadtu sahiba wa illa istamta'tu bi sai dai cewa idan na samu mai ita in bashi kayan shi in ko ban samu ba zan ji daɗi da wannan bulalan kuma yanzu nan shine mahallu shahi wato ni ba zan aje bulalan ba wani mutum ban za ya dauka an gane ko ni zan dauka idan na ga ita alhamdulillah mika mai kayansa idan ban ga ita ba ni zan fa'idantu da ita kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce falamma raja'na hajajna to lokacin da muka dawo sai muka yi aikin hajji famarartu bil madina sai na wuce madina فسألت أبي بن كعب anhu fa عنه فقال يا ودا ما ya dame ni. saboda ƴan uwana sun ce bulalan na in ajiye shi tunda ba nawa bane na tsinci bulala suka ce ajiye shi bulalan ba naka bane ni kuma ce ba zan ajiye bulalan ba gaskiya saboda in na ajiye zai iya yiwa wani mutumin banza ya tsince shi ya aiwatar da shi zuwa ga abin bai dace ba ni dai zan rike bulalan nan in fa'idantu da shi idan mai bulalan ya zo in bashi kayansa in bai zo ba bulalan ya zama nawa A gane to amma duk da haka a da muka dawo sai muka yi aikin hajji a lokacin nan da muka yi aikin hajji kai tsaye sai na tuna wato a can madina akwai wani babban malami ana kiran shi ubayi bin ka'ab nake saboda aka bari in ci riba biyu na yi aikin hajji sannan kuma in kai ziyara zuwa ga manyan malamai in tambaye su fatawa saboda haka sai ya tafi madina sai ya je wajen ubayy bin ka'ab radiyallahu an domin ya tambaye shi kan wannan fatawa din فقال وجدت سرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم na samu wani jaka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiha mi'atu dinar a cikin jakan akwai dinari ɗari فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال yanzu an ce akwai dinari ɗari yanzu zai nawa a cikin jaka an duba akwai dinari ɗari nawa ne dinari ɗaya nawa ne dinar eh? nawa ne dinar yanzu mu ɗauka dubu sha biyu ya sha biyu rubu dinar dubu sha uku shi rubu da muke bukata rubu to dubu sha uku sau hudu haka dubu sha uku sau hudu ya zama dubu hamsin da biyu to shi ne dinari daya dinari daya dubu hamsin da biyu kuma inda ko to dubu hamsin da biyu sau dari dubu ɗari biyar da nawa eh? miliyan nawa dubu ɗari biyar dubu ba kai miliyan ba eh to kaji miliyan biyar da dubu ɗari nawa biyu to kun ga abin da ke cikin wannan jakaɗin kenan miliyan biyar da dubu ɗari biyu misali eh to yanzu irin halin da muke da shi muke ciki yanzu na rashin amana da rashin tsoron Allah kuna ganin mutum zai tsinci wannan da jaka ya ci giya <laughs> yanzu muna cikin zamani na rashin tsoron Allah zamani na rashin kirki wanda mafi yawan mutane suna ma neman dukiya ne ko na haramun ne an gane wani ko to yanzu wannan bawan Allah yana tambaya ya ce sai na tambayi ubay bin ka'ab cewa na samu wani jaka a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam cikin shi akwai dinari ɗari to sai na je wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ina tambayar shi fatawa qala rifaha haula sai annabi ya ce kai cigiyarsa shekara guda raftuha haula sai na cigiya shekara guda thumma ataituhu rabi'a sai na ƙara zuwa ma annabi zuwa na hudu فقال اعرف عدتها ووكاءها شوف لك كوي بمبنشي كو فأتيت بها النبي فقال عرفها هولا نزو da ita wajen annabi yace kai ciki a shekara daya fa arrabtuha haula sai dai cigiyar da shekara guda summa ataitu sai na ƙara zuwa wajen annabi fa qala yace arrifa haula kai cigiyar da shekara guda fa arrabtuha haula sai dai cigiyar da shekara guda summa ataitu sai na ƙara zuwa masa Faɗala ya ce arrifa haula an gane kai a shekara guda fa'arraftu ha haula sai na cigiyar ta shekara guda sun ma'atai tuhun rabi'a sai na zuwa na zo ma annabi zuwa na nawa zuwa na hudu faƙala faƙala i'rif iddataha wa wika'aha sai annabi ya ce ka san lissafinta kuma ka san igiyarta wa aha. kuma ka san jakan saboda idan mai ita ya zo yana nema ka tambaye shi nawa ne lissafin nawa ne a cikin jakan sannan kuma igiyar wani irin igiya ne igiya ne na roba ko igiya na fata ne in fatan bakin fata ne ko kuma ja an gane wani ko sannan wani irin jaka ne sai ka tambaye sai ka masa interview idan ka masa interview ya iya amsawa sai ka miƙa masa wannan jaka ɗin amma in bai iya amsawa ba ba za ka miƙa masa ba Ku fahimci wannan ko sai ce fa in ja'a buha? idan mai ita ya zo alhamdulillah mai ka wa’illa istamta biha in ba haka ba ka ji daɗi da ita kawai ya zama naka ya zama naka to idan ka ji daɗi da shi kana cikin jin daɗi da shi kawai sai ga mai ita ya zo sai yaya shi kenan sai ka damka masa kun gane ko to idan abu ya shafi kaman irin abin da ke lalacewa da wuri ne ba irin su tumatir irin su mangwaro irin su lemu da katsinta ka zo kai shigiya ba game ita ba sai ka zo ka fara yankawa wato in tumatir ne kana yin kana ta yin miya da abinka kana ta miya kana cin daɗi kana shan daɗi misali to kana cikin wannan hali ka shanye kusan rabi sai ga mai ita ya zo yanzu ya za a yi shin za ka biya shi ne ko kuma kawai abin da ya samu ya samu shikenan abin da ya samu ya samu tun da kayi ba baka samu mai shi ba sai ka yi amfani da shi iyakacin abin da ya samu sai ya haƙuri da shi kun fahimta na ko to a nan wajen mun ga an ce manzan Allah ya sa shi ya yi cigiya shekara nawa shekara ɗaya cigiya shekara hudu wannan bawan Allah ya zo ya yi cigiya shekara ɗaya bayan ya gama cigiya shekara daya sai ya dawo wajen annabi annabi ya ce ƙara komawa ƙara yi cigiya sai da ya cigiya shekara hudu shin dama shekara hudu ake cigiya shekara nawa ake cigiya to yanzu wannan hadisi yanzu ya zama yi shi tunda wannan hadisi ya nuna shekara hudu aka yi eh wasu malamai na ganin idan kuɗin na da yawa sosai to za a ce mutum ya yi cikiya shekara hudu amma shekara hudu ma ba dole ba ne kun gane kawai an ce ne ya yi har kawai don a cire shakka kawai amma asalin cikiya shekara ɗaya ne amma saboda kawai ya dan wato ya dan samu ya cire ainihin shubuha shi za ka ce ya yi cikiya sosai shekara hudu insha Allah ana fatan za a game shi in bai game shi bai amfani da shi kun gane yanzu da mutum zai tsinci miliyan goma sai ya ci giya shekara daya bai ga shi ba zai iya amfani da miliyan goma zai iya yi an gane ko amma da zai ci giya shekaru masu yawa kafin ya fara amfani da shi ya fi dacewa amma ba dole bane an gane wannan ko Allahu a'lam to anan waje yanzu menene wajen dilala hmm? an ce babul hal ya akudu lukuda wala ya da'u hata bi hatta la ya akudu amma la yastahiq shin mutum zai dauki tsintuwa ba zai bata ta tozarta ba domin kada wanda bai cancanta ba ya dauke ta kana cikin tafiya a titi sai ga wani jaka kana duba sai ga jakan akwai miliyan daya ciki shin za ka ɗauki jakan da ka tafi da shi don kare ya tozarta don kada wani mutum banza ya ɗauka ko za ka shi ne ka wuce idan mutum ya ga bai sanya wahala wajen cigiya sai ya bashi ya wuce ba ya yi laifi eh amma idan ka bashi, ka san fa mutum banza zai doke shi in kai kana ganin ba ka son kai cigiya ne to wani dama shi abin da yake nema kenan dama yana neman kuɗin haramun ne to ga haram ya zo cikin kwanciyar hankali an gano wani ko to kai din nan in ka ga dukiya mai yawa irin wannan wanda ka san mutanen banza za su iya tsintansa shin ya zama dole ka kau da wannan dukiya ko kuma a'a kana iya tafiya ka bar shi na wani ya ce wai a irin yanayin da muke ciki na rashin amana da rashin kirki zai iya zama dole dan yanzu a Najeriya a cikin mutane ɗari da wuya a samu mutane uku masu cigiya za a samu mutanen kirki mutanen kirki ba sa karewa amma da wuya an gano wannan to idan ka san cewa wannan dukiya zai iya tozarka ya zama to wajibi ka kautar da wannan dukiya an gane ci abin da baya so baya son ya wahala ne wajen cigiya ne to shin cigiyan ya ake cigiyan ne wai cigiyan ana ana galabaita ne wajen cigiyan mutum ya dauki dukiyar niki niki yayin nan masallaci a yayi yayi nan gidan rediyon daga nan yayi yayi kasuwa daga nan yayi kaza ko ya ake yi ya ake cikin na to kaga ka kai na wajen ya ake nan <laughs> in mutum ya zo cikiya sai kai wajen yan sanda yaya za a fi da kyau wani ya ce za a fi da kyau ana duba irin halayen da muke ciki ne na cin hanci da rashawa wanda ya yawa a gane cin hanci da rashawa da ya yawa ga jami'an tsaro yanzu kana ganin abin baro-baro to mutumin da yake cin hanci da rashawa sai kuma gashi ka kawo mai cin hanci kirkiri a kami kame ga sunan abin shi kenan kawai an fahimci wannan to kaga cikiya dai ana yin shi ne gwargwadon al'ada gwargwadon ƙurfi idan ƙurfinku in za a yi giya wato ana zuwa gidan rediyo ne sai ka je gidan rediyo ka ce kai ne wani ka tsinci wani kuɗi a cikin jaka idan mutumin da kuɗin shi ya ɓace ya ji wannan ya zo ya same ka a waje kaza ko kuma ya zo gidan rediyo ka yanka ce rediyo same ka farayi za su ji ka gida ƙwarai da gaske ka ce gidana kaza a zo a same ni kamar ka tallata kanka ga barayi da yan fashi kenan kawai abin da zaka yi duk wanda wanda ya tabbata dukiyarsa ne to ya zo gidan rediyo insha Allah zan zo in same shi da zarar mutum ya zo sai ka tambaye shi ka ce nawa ne kuɗin ya ce kuɗin miliyan ɗaya ne yaya zakan yace ya ce jaka ne na fata ja ne ko ko ko baki ya ce baki ne yayi bayanin komai yanda yake sai ka miƙa mai kuɗin shi amma da ya zo sai ce miliyan ɗaya ne ba. sai ce jaka sai ce ba jaka ba a sai ce leda ne sai kuma kudin fata ne a cikin a cikin ainihin jaka ne na fata ba leda bane an gane da mai aka daure shi sai ce an daure shi ne da igiya to an daure ne kuma da fata sai kai to ba kudin ka bane gaskiya sai an jima an fahimta don wani zai iya zuwa ya ta cinka ya ta tashinka. in an yi rashin sa'a zai ci ya faɗi komai daidai a liƙa mai kuɗi an gane wannan to saboda haka wannan ne ka'ida Allahu a'lam حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة بهذا sai قال فلقيته بعد بمكة فين قبل شي باين هكا مكة فقال فقال لا أدري الثلاثة أحوال aw hawlan wahida yace ban sani ba shin shekara uku ne ne cikiya ko shekara daya na manta an gano wannan ko amma dai da wanda ya tabbata wajen shekara uku ne ko hudu misali eh babun man arrafa luqtata wa lam yadfa'aha ila sultan babu mutumin da ya ci giya, ya yi ci giyan tsuntuwa amma bai mika wannan tsuntuwan zuwa ga sarki ba yayi daidai ko yayi kuskure wato ya tsinci dukiya sai ya yi cigiya shekara guda an gane ko bai miƙa abin zuwa ga sarki ba ya yi daidai ko ya kuskure eh? idan mutum ya tsinci abu dama yana kai wajen sarki ne mai annabi ya ce za mu ci حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبئ نعم عن زيد بن خالد رضي الله عنه an karbo daga Zaid bin Khalid Allah ya kara masa yadda anna arabiyan sa'ala an sallallahu alaihi wa sallam an luqta lalle wani bakauye ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da tsintuwa qala arifha sana sai annabi ya ce masa kai cigiya shekara guda fa in jaa ahadun yukhbiruka bi'ifasiha idan wani yazo yana baka labarin jakan wa da igiyar to alhamdulillah ka bashi ya zai ce ma jakan iri kaza ne sannan igiya da iri kaza ba shi wa illa fastamsik biha idan ba haka ba kai amfani da wannan dukiya ya zamanto naka a lokacin nan kamar ya zamanto ajiya a wajenka a nan wajen shi idan mutum ya zo ya yi cigiya kayi cigiya yi cigiya mai shi bai zo ba za ka iya kaiwa wajen 'yan sanda za ka iya kaiwa wajen mai unguwa babu wanda ya ce haka idan mun duba wannan hadisin annabi ya ce masa wato idan ka yi cigiya in bai ita ya zo miƙa masa in bai zo ba kai amfani da ita kaga bai ce masa miƙo ba annabi shi ne hukuma a lokacin kuma ka ba a lokacin annabi malami ne kuma hukuma ne shi da sai ce to idan ka zo baka gani ba kawo mu so da ka in ka ga dukiya kai cigiya baka ga mai ita ba ka rike kayan ka kafa ka ba wani hukuma ku fahimci wani ko kai ne aka ce ka yi amfani da abin idan ka yi amfani da abin nan gaba mai ita ya zo ka biya shi kayan shi ku fahimci wani ai aha in ko bai zo ba to alhamdulillah Allah ya shiyar da kai ya zama to malun lahi yutihi mai yasha ya zama dukiya na Allah wanda yake ba wanda ya ga dama eh وسأله an ضالة الإبل sai ya tambayi manzo sallallahu sallam game da fataccen raƙumi shi ya za a yi da shi fatama'ara wajhu sai fuska manzo Allah ya canza saboda bai tambayan ba kauye ne ya san raƙumi na iya rayuwa a daji lami lafiya an gane wannan ko yaya za a yi yana matsayin shi na kauye yayi wannan tambaya din da ma dan birni ne ya tambayan sai a mishi rangwame kamar dan birni yanzu bai san raƙumi da kyau ba ko ba ka ba to saboda haka in yayi tambaya irin wannan za a mishi uzuri amma dan ƙauye wanda yana kiwon raƙuma kuma yana shiga daji ya san raƙumi na iya rayuwa lokaci mai tsawo a cikin daji babu wata dabba da ta kai mishi hari an gane ko kuma in yana jin yunwa ya san inda zai dumfara domin ya biya ma kanshi bukata kuma yana iya rayuwa kwanaki masu yawa ba tare da ya ci abinci ba ba tare da ya sha ruwa ba kuma ya rayu na'am qala ما لك ولها sai Allah ya ce me ya hada ka da raƙumi eh me haka kaza na raƙumi a cikin daji ma'aha shiqa'uha wa hidha'uha tare da ita akwai salkanta da take sharu tana da rizabuwa inda take ajiye ruwa ko da ta yi sati ɗaya ba ta samu ruwa ba za ta riga amfani da wannan abin da cikin cikinta sannan kuma tare da ita akwai takalminta tarijul ma'a wa ta'kulu shada. tana gangarawa ruwa sannan kuma wato tana gangarawa ruwa da kanta ta sha ruwa sannan tana cin 'ya'yan itace da kanta ba sai an tsinko mata ba da'aha hatta yajidaha rabbuha ka kyale ta har sai mai ita ya zo ya same ta mai ita zai zo ya ta neman kayansa har Allah ya sa ya dace kada ka taba ta wasalahu an dallati alghanam sai yayi tambaya game da batattun tumaki fa qala hiya laka aw li akhika aw li dhi yace naka ne ko na dan uwanka ko na kirki an gane wannan ko kaga da wannan kenan bukhari ya bude wannan babu man arrafa luqda wa lam yadfa'aha ila sultan mutumin da yayi kigiyan abin tsuntuwa amma bai mika ta zuwa ga shugaba ba kullu rabo so daga wannan hadisin ya nuna idan kayi kigiyan tsuntuwa ya zama to ka kai kigiya shekara guda baka samu mai ita ba ba sai ka mika zuwa ga hukuma ba kai din nan ka samu kai amfani da wannan abu an gano wannan ko yawwa idan kuma ka ajiye a wajenka sai aka sace ko ya bace ba za ka biya ba domin kai din nan amintacce ne an fahimci wannan na'am babun حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النذر أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنه حول السند وحدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنه قال أنكر أودك أبي بكر الصديق رضي الله عنه يشي انطلقت فإذا أنا برائي غنم وتناتفي sai ga ni ga wani mai kiwon tumaki ya suku ghanama yana koro ainihin tumakinsa in jiwa in ji abubakar ne siddiq radiyallahu an fa qultu liman ant sai na ce kai wannan makiyayi makiyayin waye kenan in ku fahimci wannan makiyayin dabbobin ba nashi bane dabbobin na wani mutum ne kamar shi bawa ne haka kai makiyayin na makiyayin waye kai qala li rajulin min quraish sai ce ni makiyayi ne na wani mutum daga cikin fa fasammahu fa arabtu sai ya ambaci sunan wannan mai dabbobin sai na gane wane ne shi in ji abubakar radiyallahu anhu fakultu qultu hal fi ghanamika min laban sai ce shin a cikin tumakinka akwai nono fa qala na yace eh akwai nono fakultu hal anta halibul li shin zaka iya tazo min wannan nono nono waye dabbobin na waye na shi ne kamar misalin wani ya baka ciwon dabbobi sai wani malami zai wuce za shi wa'azi to malamin sai yana dan jin yunwa haka sai ga dabbobi nan kuma yan san dabbobin ba naka bane sai ce bawan Allah zo nan kai kana kiwon dabbobi ga waye sai ce ina kiwon dabbobi na ga Alhaji wani sai ce to zo nan wajen tatso min tatso mun nonon nan in sha ya halatta ya ga eh ya halatta ya a tatso mai nonon ya sha tunda ya san nonon ya san dabbobin ba na wannan bawan bane ku gane ko ya tambayan da ya masa farko tambayan da abubakar ya yi ko ya ce hal fi gana mikal min laban shin a cikin tumakinka a cikin ko akwai nono ya ce akwai nono ya ce shin ka tatso mun ya ce eh fa amartuhu na'am sai ce zai tatso mun fa'amartuhu amartuhu fa shatan min ghanami sai na umurce shi sai ya ainihin daure an gane ko ya daure wani akuya daga cikin tumakinsa thumma amartuhu an yanfuda dar'aha a al-ghubar to sannan sai na umurce shi ya kakkaɓe ainihin hantsanta daga ƙura ce kakkaba hantsan nan kada a sha datti hantsan duk yayi datti sai ce kakkaba hantsan daga ƙura saboda kada ya ba mu ainihin cuta misali mu sha thumma amartuhu an yanfuda kaffai eh sannan sai na umurce shi ya kakkabe tafukansa فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فقال هكذا sai aikata haka bayan ya gama ya gama gogoge wannan hantsa din sai kakkaba kakkaba yatsunsa um, tafinsa an gane ko ya buga ɗaya daga cikin tafi da wani fahalaba kusbatan min laban sai ya tatso wato sai ya zo kamar a ce kofi ɗaya na nono misali ya tatso kamar kofi ɗaya na nono وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة wato haƙiƙa na sanya ma annabi wani salka wanda a bakin salkan akwai wani kyalle sababtu ala laban hatta barada asfalahu sai sai na zuba akan nonon har sai da ƙasan shi yayi sanyi fantahaitu ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai na tafi wajen manzo sallallahu alaihi wasallam fa qultu ishrab ya rasulullah sai na ce ka sha ya rasulullah fa shariba hatta radit sai annabi ya sha har sai da na yarda to wannan maganar da tambayar da yayi cewa shin a cikin dabbobinka a cikin akwai a cikin ainihin tumakinka akwai nono misali wannan bawan Allah ya ce kuma ya tatso wannan nono ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam shi tambayar da muke yi dama ya halatta abinda ba naka ba ka tatso ka ba malamin ka eh ya halatta na ban ji ba satin da ya wuce mun yi bayani ko karatun da ya wuce wancan na satin cewa irin wayannan dabbobin wanda ake kiwon su idan ka san cewa in ka tatsa shi wanda ya mallaki dabbobin bai da wata matsala an gane wannan ko shi dama yana bukatar a tatsa ne ya samu lada to irin wannan yaya irin wannan kai tsaye kana iya tatsa ba matsala sannan kuma banda wannan idan kana jin tsananin yunwa wanda za ka iya cutuwa in baka tatsa ba shi ma wannan shari'a ta baka dama ka tatsa an hana wani ayi mutum ya shiga cikin wani irin hali matsananci wanda idan bai tatsa ba zai iya shiga cikin wani matsala misali zai iya samun rashin lafiya matsananci to anan an bashi dama sannan wasu malamai sun ɗauki abin akan kafirin amana kafiran amana a garuruwan musulmi wato dole ne su ringa yawa musulmi hidima musamman idan musulmi sun shigo garuruwansu idan musulmi sun shigo garuruwan kafiran amana wato kamar zamanin umar an yi sharadi cewa idan musulmi ya shigo cikin garin kafiran amana za su yi masa hidima na kwana uku su kafiran amana to kaga tun da za yi hidima na kwana uku idan ya ga dabbobinsa ba yana jin yunwa zai iya bada umarni a tatso mai ya sha ya ji daɗi wannan ba matsala an fahimci wannan ko to a takaice dai malamai sun ɗauki wato wannan hadisi akan irin wannan cewa in ma ya zamanto shi mai wannan dabbobi ba shi da wata matsala ko kuma ya zamanto dabbobin dama na sadaka ne dama an yi su ne don hakan dama ko dai don wasu dalilai da muka ambata can baya ko mai son ƙarin bayani sai kuma can baya zai ji abin da aka faɗa akan abin Allahu a'lam na'am bismillahir rahmanir rahim kitabul mazalimi wal ghasb bismillahir rahmanir rahim wato littafin wato zalince-zalince da kuma ainihin kwace wato zalunci mutum ya zalunce ka ko ya kwace ma dukiya da ƙarfi yaya hukunce shi a mahanga na musulunci wal da kwace wa qaulillahi ta'ala da inda Allah ta'ala ke cewa wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun wato kada kai tsammani cewa Allah ya rabkana daga abinda azzalumai ke aikatawa innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar kawai Allah yana jinkirta musu ne zuwa ga wani yini wanda idanuwa za su yi gulugulu za su kwakulo wannan rana saboda tsoro da kuma kaskanci muhtiina muqni'i ru'usihim wato suna masu gaggawa suna masu daga kawukan zuwa sama saboda ainihin rikicewa da kuma shiga cikin kaskanci rafi'i rafi'il muqni'u wal muqmihu wahid eh muqni'i ru'usihim din nan ay rafi'i ru'usihim ma'anan shi suna masu daga kan sama al muqni wal muqni wahid da mukuni da mukumin ji abu ɗaya ne shine mai tsaga kai sama an gane ku? Ka ganin wajen bukari sai kawo ayan qur'ani alhali ko sayyid bukari littafin hadisi ne me yasa ya kawo ayan qur'ani bai kawo hadisi ba anan hmm? in kun duba babin gaba ɗaya ba hadisi ko ɗaya ko ya kawo hadisi نعم إطلاق بالمي babu hadisi babu babu isatul mazalib da ya kawo hadisi kunari Bukhari yakan yi haka za ga wani lokaci sai Bukhari ya bude babi in ya bude babi sai kawo ayan qur'ani dan ya nuna ma cewa babu wani hadisi da ya zo akan sharadin sa kan wannan matsala din akan wannan matsala babu hadisin da ya zo kan sharadi na amma ga wata aya na sai kawo aya wani lokaci in babu hadisi kuma wani lokaci bai yi tunanin aya ba sai ya kawo asari na magabata ya kawo asari na sahabbai ko asari na tabi'ai dan ya nuna ma babu wani hadisi za a iya samun hadisi akan sharadin muslim ko hadisi kan sharadin tirmidhi amma hadisi kan sharadin shi babu kun gane wannan ko to wannan shine dalilin da ya sanya kawai sai bukhari ya kawo ayan qur'ani kawai sai ya shiru dan ya nuna ma dai azzalimi wato Allah ta'ala ba zai kyale shi ba kada ka yi tsammani cewa Allah ya rabkana kaga mutum yana ta zalunci Allah ya kyale shi bai kyale shi ba an gane ko kawai Allah yana jinkirta musu ne zuwa ga wani yini wanda idanuwa za su yi gulugulu a gare shi wani yini wanda Allah zai wulakanta azzalumai a gare shi kaga sai kawo ayan Qur'ani na'am babu قصاص المظالم babu قصاص نا na zalunce zalunce wa qala mujahid muhtiina wato mujahid ya fasar cewa suna masu dawo da kallo wa qala gairu wannan sa ya ce musri'in muhtiina masu sauri an kenan wasu mujahid ya fassara shi da cewa masu dawwama da kallo suna masu dawwama da kallo wannan da kuma ya fassara shi mudiin ay musri'in la yartaddu ilayhi idan su baya dawowa zuwa gare su in suka daga shi sama hmm. wa afidatuhum hawa sannan kuma zukatansu ya zamanto wofintacce wato zukatansu baya tunanin komai saboda yana cikin rudewa da kuma rikicewa yani khawfan jufan la aqula wato bi wato yana ainihin wofintacce babu hankali gare su wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azab kai wa mutane gargadi ranar da azaba zai zo gare su ya rasulullah fa yaqulu allazina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib sai wa'anda suka yi zalunci sai ya ubangiji ya ubangijin mu ka jinkirta mana zuwa ga wani ajali makusanci nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul zamu amsa kiran ka ya Allah kuma zamu ji manzanni awalam takunu aqsamtum min qabl ma min zawal sai Allah ya ce musu ina ai ba zai yiwu ba shin ba kasance ko rantse ba gabanin wannan lokaci cewa ma min zawal cewa ba ku da gushewa ba ai ku riga ku rantse cewa ba za ku mutu ba ku rantse cewa ba za ku gushe daga duniya ba na'am wa sakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum kuma kun zauna a cikin masaukai na wayannan da suka zalunci kawukansu kun ga yadda Allah ya halakar da su wata bayyana da kuma kaifafa fa Allah bihi kuma ya bayyana gare su yadda muka aikata gare su amma kuma duk da haka wato ba ku hankalta ba kun ci gaba da sabo kun ci gaba da ta'addanci وضربنا لكم الأمثال sannan mun buga muku misalai kala kala yanda hankalinku zai dawo ku zo ku yi imani ku daina zalunci وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم حقيقة وإن كافرين سن kala ما amma كلا كلا أما كو ما كرشن أوجن الله wani دو da ما yi, Allah الله تعالى yadda zai ya يكنجي ainihin manzanninsa ya kange mutanen kirki daga wannan makirci nasu wa in kana makruhum litazula minhu aljibal wato duk da yake makircin su fa wato dutse na iya gushewa saboda shi irin ƙasan dutse din nan mountain kuwa ya san irin wannan dutse ko irin manya-manyan duwatsun nan wato makircin da kafiran suka yi manya-manyan duwatsu na iya gushewa saboda shi amma kuma duk da haka Allah ta'ala ya bada kariya ga manzanni ya bada kariya ga ainihin masu da'awa daga ainihin sharri wa'annan mutane masu miyagun makirci fala تحسبن الله مخلف وعده rusula kada kai tsammani cewa Allah ya saba alƙawarin shi ga manzanninsa kada kai tsammani Allah zai saba alƙawarin shi ga manzanninsa a alƙawarin da Allah ya yi manzanni lalle sai ya cika wannan alƙawari inna Allah azizun buntiqam lalle Allah ta'ala mabuwayi ne ma'abocin azaba حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن كربودك أبي سعيد الخدري الله يقرأ مثل ذلك شيء الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال دقى منزل إيرا صلى الله عليه وسلم يا شيء إذا خلص المؤمنون من النار إذا مؤمنين سكت إيرا دقى وتا hubisu bi kamtaratin bainal jannati wan nar za a tsare su a wani gada tsakanin aljanna da wuta an gane ku idan musulmai suka kubuta daga wuta suka suka wuce ainihin wuta to za a tsare su a wani gada tsakanin aljanna da wuta yataqasuna mazalima kanat bainahum fid dunya sai su ringa yin kisasi na zalunce zalunce wanda ya kasance tsakaninsu a duniya kowanne daga cikinsu ya faɗi wane ya zalice ni kaza sai a rama mishi shi ma wanda ya ce wane ya zalice ni kaza a rama masa za su yi ta kisasi na ainihin zalice zalice wanda ya kasance tsakaninsu a duniya hatta idza nuqqu wa hudhibu har sai ya zamanto an tsarkake su an tace su udina lahum bi dukhulil janna sai a ba su izini ga shiga aljanna kamar yaya an tsarkake su wato idan sun zalunci wani za a ɗiba haƙƙinsu a biya wannan ɗin tunda a wannan rana ba maganan ainihin ba maganan kuɗi mutum ba zai gamu da Allah da dukiya ba za mu gamu da Allah ne ku fatan uratar gurran muna tsirara wato muna huntaye marasa takalma muna tsirara ko ba kaciya kana shi mutum zai gamu da Allah zai da ko misali to idan ka zalunci wanda mai zaka biya annabi ce za a biya bil hasanat wa sayiat za a biya da cewa ayyuka da miyagun ayyuka idan mutum yana da kyawawan ayyuka sai a yi ta ɗiba ana biyan wancan da shi idan kyawawan ayyukan sun ƙare sai a ɗibi miyagun ayyukan wancan sai a ringa zuba ma kai wanda ka ci hakkinsa ku fahimci wannan ai to saboda haka idan mutanen kirki sun zalunci wani za a ɗiba daga cikin kyawawan ayyukansa a biya wancan idan ya zama to an biya in abin da ya rage wato ya kai matsayin shigansu aljanna sai su wuce ne ma'ana idan an tsarkake su aka tace su sai a ba su izini ga shiga aljanna idan imaninsu ya kai shiga aljanna din na'am فوالذي نفس محمد بيده na rantse da Allah wanda ran annabi Muhammad ke hannunsa sallallahu alaihi wasallam la ahaduhum bi maskanihi fil janna adallu bi manzilihi kana fid dunya wato ɗayansu. su wato saninsa ga masaukinsa a cikin aljanna wato ɗayansu da masaukin shi a cikin aljanna ya fi gane shi fiye da masaukin shi na duniya an gane yayi ɗayanmu ya fi gane masaukin shi na aljanna fiye da yadda yake gane masaukin shi na duniya yanzu an tambaye ka kai mu zuwa ga gidanka cikin sauki to a gidanka na aljanna ka fi gane shi fiye da gidanka na duniya an fahimci wannan ko وقال يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أبو المتوكل نعم نعم a sai ya je can wajen mana a nan wajen ya za ya san a nan wajen a aljanna in ya shiga aljanna to sanin shiga aljanna ya fi yadda yake sanin shiga sai ya shiga akwai dubu shida ciki eh yanzu dubu shida ashe ba su yi yawa ba ko albashin wani malami ne ba mai kantarwa eh yanzu ashe dubu shida bai da yawa dubu shida kuɗi ne masu yawa in yadda shi dubu shida zai ci giya in bai samu mai shi ba sai ya amfani da shi kenan sai ya kai shekara in dai dukiya ne mai muhimmanci sai ya kai shekara in kuma dukiya ne mara muhimmanci ba ma sai ya ci giya ba zai iya amfani da shi na'am in mai shi zai biya ya zama to kamar ajiya ne a wajen shi na'am eh a ce ba mata ajiyar yaya biyan waya jinkita masa wai eh, in misalin mai shi ya zo kuma kai kana cikin wani halin lalura sai a ce wai ya fi mata to ayin ya zo sai ah, za ka iya roƙon jima ce ce da Allah ka kai amfani da dukiyar kuma ba ka da hanyar za ka samu wannan kuɗin in ka roƙe shi ya yi shi kenan hmm. na'am akwai tambaya wanda yake muhimmi mana dole sai ya amsa ya faɗi irin jakan ya faɗi igiyar jakan wani wani a ciki an gane in an ga dama ma ce kuɗin ainihin dubu ɗaya da kudari biyar biyar ko kuma duk a kudin suke kaga in nashi ne zai sani amma tambaya wanda bai da amfani a ceto kudaden ana so a sani lambobin kuɗi kowane kuɗi kaga wannan ba a nema ba shi kuɗin ba <laughs>

yace kudin shi dubu ɗari biyar ga dubu ɗari biyar ɗinka Allah ya saka da alheri shi wancan ma zai wancan zai godiya tukuna shi wanda wanda kudin shi ya bace zai godiya ga wanda ya tsintuwa har ya zo ya ga wannan kudi ya mika masa a gane kuma shari'a ta ba shi dama wancan dama ya biya kudin ai ko shari'a ta ce in kudin ya kai shekara bai zo ba fa sha'anu ka biha ka samu kai sha'ani da dukiyar ashe dan ka juya dukiyar ya dawo ba abin da ya shafe shi da wannan juyawa na mazan kana ma iya mai bayani cewa lai duk yanka ya amfani ni kago kago wannan plaza wallahi da kudin ka da siya to da ka ga kayan ka ka nuna mai plaza ka gina plaza da shi kayi kaza kayi kaza ka mika mai kuma <laughs> na'am wani malami yana cewa a saurara na idan mutum ya ga kuɗi a hanya eh a abinda malamai suka ce idan ka daga abin ne idan da ka gan shi ka dan leƙa baka taba ba ko ka wuce abinka ba za ka biya ba amma idan ka daga shi ka canza mai waje daga baya aka neme shi aka rasa su zaka biya idan mutum ya san ba zai ci giya ba kawai yana gani kawai ya wuce abin shi kare ya daga ya ce ya duba ya duba sai canza waje kaka yi haka ka fahimta aha na eh wai tambayar da yake yi to kaji kaga wata tambaya ko bai girma <laughs> yanzu wannan wannan kudin wanda yake cigiya ba na shi bane aiko. yana cikin cigiya wannan kudin sai kudin na ya kai shekara to kudin ya kai shekara zai iya bada zakan kudin idan wani ya baka ajiyan kudi kana iya bada zakka daga cikin kudin ko kuma sai in mutumin shi zai fitar da zakkan na shi mai tsinto an bashi ajiya ne kamar ya zama annabi ya kira abin ajiya yanzu kamar na baka ajiyar kuɗi shin kana iya fitar da zakar kuɗin in shekara ya dawo ina zuwa kawai miliyan ɗaya ne kawai sai ka duka kamar dubu ɗari tara da saba'in da biyar ka ce mun ce lafiya ka ce ka yana fita ma da zakka ya halatta baya halatta ko dole shi mutumin shi zai fitar da zakka da kanshi sai dai ya bada umarni ka fitar mai da zakka bayan shekara yanzu ya zama mallaki shi da zai amfani yawa idan bayan shekara ne kaga yanzu ne ya mallaka yanzu ne ya zama nashi to a lokacin da in abin ya zagayo zai fita zakka sai dai matsalar har yanzu bai zama nashi ba har yanzu abin bai zama nashi ba tunda annabi ya kira abin ajiya da mutumin zai dawo ba zaka ba shi kayan shi eh sai kuma yace fa hiya wadi'a ka. fa sha'anuka biha ko fa hiya wadi'a Ka kai sha'aninka da ita amma ka sani fa ajiya ne a wajenka an baka dama ajiya ne amma kai ta mu'amala da shi ka mura na <laughs> na eh riba ta ce to wannan riba da ya samu kaga zai iya moran wannan kudin nashi ne wannan wa alaikum salam ah. idan mutum daga tsinta sai ya yi amfani da shi ya kyauta kaga wannan dukiya da ka ɗauka ɗin nan ajiya ne har ina yau idan an baka ajiyar kuɗi sai kai aiki da shi shin yi haramun ne ko yi makaruhi juya kuɗin da ba naka ba har ya zama to ka samu riba da shi haramun ne ko makaru malamai sun ce makaruhi ne in dai bai baka izini ka juya ba sai ka juya in kuɗin ya bace sai ka biya an gane amma an ka samu riba da shi kuma riban naka ne sai dai baka kyauta bane kawai ku fahimci ko da mutum zai baka ajiyan miliyan biyu ce da Allah ka ajiye mai da ka zo kawai kana karba kawai sai ka daga nan kawai sai ka wuce Dubai ka je ka yi siyayya kawai ka bude shago kawai ka kasuwanci gadan gadan ka zama zuwa da kuɗin wani to ka zo ka samu riba sosai da sosai misali wannan riban naka ne amma baka kyauta ba da kuma da ka juya ashe baka baka iya juya ba sosai kai aka samu asara babu ruwan shi sai ka biya sai da ba sai ce ka juya ba an gane aha wa alaikum salam kana fara kudi in za a biya ka fara kudi kai mai fi sai ka biya kuma na zo ina cigiyan abun wani ba na bane kun zan biya za a yi cigiyan nan kuwa ina jin ka eh. yawa idan idan har gina rediyo sai an biya su kafin su yi shigiya to sai kullum na zo zan ba su 500 ko in ba su 1000 suna ta shigiya suna ta shigiya shan ana cikin jigiya sai ga mai kayan mai kudin ya zo da mai kudin ya zo na tambaye shi sai ce kudin shi miliyan daya ni kuma a wajen cikiya cikin shekara daya nan na kashe dubu dari a ciki kaga yanzu sace ce to gidan rediyo su ga receipt nan sai nuna mishi ce gashi nan na kashe kudin cigiya dubu dari saka yanzu za a baka dubu dari tara shi kenan ka fahimta to shi ne insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu بسم الله